بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجلي السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير وتر رمضان كل شيء يومنا عشرين دشيء وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1442 wanda ya daidai da a takwas ga watan biyar shekara da da ashirin ɗaya. wannan masallaci masjidu ahalin baiti wasu sahaba da ke wannan layi na hausarun a cikin wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa Al-ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abin da aka ce mu a cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon wanda aka ce kuma mu bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi duniya da ainihin wato lahira kamar yadda aka sani idan mutane sun shuro da saƙuna muka yi bayani idan da lokaci yau akwai yan uwa da suka turo sakuna shi ma adadin yana da yawa amma zan faɗi wasu a gurguje akwai wato najib hajj adamu ya yi ko da ɗari biyar da yamman nan sannan akwai abdullahi bello dubu biyu sannan akwai wani bawon allah naira ɗari biyu ne sannan muhammad ɗari dubu ɗaya sannan akwai wani bawan Allah ba suna dubu ɗaya sannan da kuma lukman aliyu jibrin dubu ɗaya sannan da kuma muhammad sai kun ɗan rage lafi nan muhammad sahal rabiu dubu goma sannan akwai wani bawan Allah ɗari biyar sannan akwai ismail salis dubu goma a inusa alaji a umar inusa naira dubu ɗaya da ɗari biyar ali abubakar shi ma dubu ɗaya da ɗari biyar sannan akwai wakasu adamu shi naira dubu ɗaya sannan akwai a shehu ilyasu dubu biyu sannan akwai a wannan ba suna naira dubu ɗaya ne sannan akwai wani bawan allah suleiman isiya alhaji naira dubu ɗaya da ɗari biyar sannan akwai muhammad abdullahi Shima ma naira dubu biyu sannan akwai umar nura dubu biyu sannan akwai murtala a ibrahim ni ina ganin naira dubu ɗaya sannan akwai ahmad muhammad kalil nera dubu uku sannan akwai a mutallif musa nera dubu uku sannan akwai musa jibrin kagara nera dubu ɗaya akwai kuma isa umar ibrahim nera dubu biyu shi ma sannan akwai a abba daga gashuwa abba shuwa muhammad dubu ɗaya sannan akwai a isa yaƙo jega naira dubu biyar a da dai ire-iren su waɗanda suka aiko da saƙo jiya ba mu faɗa ba to abin ne kusan koyaushe in kace za ka ta faɗa irin wannan abin yana da yawa kuma mun ci wannan mu'assasa miliyoyin kuɗi take buƙata yanzu amma mutanen da suke ba da irin wannan gudunmawar wala ta yi ƙoƙari mun gode musu Allah kuma yi musu godiya Allah ya taka musu da alheri domin abin ya tsare mutuncin da'awarmu a lokacin da muke bukatar abin da zai tsare mutuncin da'awar ya kawo ta har zuwa wannan lokacin wasu kuma suna yin abin da ya fi haka a ɓoye kuma duk duniya a an ba Allah ba ba sa so kowa ya san abin da suke kuma su ne mafi yawancin wanda suke taimaka ma ita wannan tafiya ɗin a kan nomba ɗin sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan akawudin asahabatu alkiram sannan nambobin wayan da ana buƙatar ƙarin bayani za a nema akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sai sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli dukkan waɗanda suke aiko da kuɗaɗensu don addini ya ci gaba to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka ciyar da su gaba Allah ka buɗa musu hanyoyin samun arziki kada Allah ya toshe musu sannan Allah madaukakin sarki ya buɗe masa hanyar arzikin fiye da yadda suke neman arzikin sannan abin da ke hannunsu na arziki din Allah ya tsare musu shi ya kuma sa masa albarka sannan ya yi musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe alkiyama don tsarkin sunayensa akwai tambayoyin mutane gaskiya a ah, malam usman ya ce na buɗe kofar tambaya kuma da gaske amma kusan kodo shi muka ce za mu dinga amsa tambayin to kafin in ankara sai in ga awa ɗaya ta yi wallahi to shi ne matsalar da za a dinga samu saboda awa ɗaya ne da ka fara karatu wallahi wani lokaci sai ga kamar ban ma minti sha biyar ba a jike mun haka to sai rasa ya zan yi to shi ne eh? babban matsalar gobe ma rage wasu akwai dan uwa malam aliyu muhammad ne ta kanasta sakwata birnin shehu ya shigo wannan gari kuma yana tare da bun allah ya daga nan har ranar da zamu rufe wannan karatu tunda dama idan an je ta ana tare malam aliyu wannan makaranta dama kai memba ne tana maka ainihin wato barka da zuwa kuma yadda ka zo wannan gari na kaduna lafiya muna baka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya mayar da kai gida ainihin wato lafiya a jiya mun tsaya a aya ta talatin da uku za mu tashi aya ta talatin da hudu ya ayyuhan na amanu أكرمك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكم في إيماني لألا kullaha ku ji tsoron Allah wabtagu ku nema ilaihi zuwa ga Allah din alwasilata abinda zai kusantar da ku zuwa ga Allah da bukatunku wajahidu fi sabilihi kuma ku yi jihadi don addinin Allah madaukakin sarki ya daga me yasa la'allakum tuflihuna lallai tabbas idan kuka yi jihadi din Allah madaukakin sarki zai daga darajar ku duniya da ainihin wato lahira ibn ashur a littafin sana'ar tahrir wa tanwir yace wannan ayar da muke ganin kaman jimla ce i'tiradiyya Allah ya kawo ta tsakanin wannan innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an da kuma waccan ayar gabanin ayar wasariqu wasariqatu sai maganin sata ake ko da hukuncin waɗanda suka yi sata sannan sai Allah ya shigo da wani bayani a ciki kafin ya koma can ya ci gaba da maganan kuma abin da ya shafi hukuncin sata da su masu yin sata ɗin idan muka lura da wannan kira na ya hallazi na amanu ya kuwa inda kuka imani irin wannan ta fuskar li'irabi ya riga ya gabata a baya ba guri ɗaya ba wurare ainihin wato da yawa domin ya hallazi na amanu ayyutsun munada ne na kira maqsuda واسم الموصول بدل والجملة سلع جملة لتبيو أبا الذين آمنوا واتو آمنوا إتكي سلة الموصول لا محل لها من الإعراب وصنن إذا ما كاللي اتقوا لا ما قد فعل أمر الدين مبني على حسب حرف العلة لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فائل لفظ الجلالة شين مقول به na ittaku sannan alwawu harfu atfin ne ibtagu shi ma fi'il amrin ne ilaihi aljaru wal majrur ne alwasila kuma ita ma wato maf'ulun bihi ce na fi'ilin ibtagu kamar yadda ittaku yake da maf'ulun bihi haka nan wabtagu yake da maf'ulun bihi shine alwasila nashi sannan wajahidu fi sabilihi amma za mu ga wajahidu bai yi mubashar kai tsaye ba zuwa ga maf'ulin bihi sai ya zamanto yana da aljaru wal majrur wanda zai zamanto shine shubhu jumla fi mahallin nasbin maf'ulin bihi ainihin wato dashi da haka zamu ga cewa wannan kiran da Allah ya hada abu guda biyu ya ayyuhal ladina amanu sannan sai kuma ittaku imani sannan ga kuma taqwa suna da alaka za mu ga cewa ko wannan watan ramadana da muke ciki abinda Allah ya fara kira a kansu shine ya ayyuhal ladzina amalu sannan yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna saboda alakar imani da taqwa saboda alakar da suke da shi to za mu ga cewa irin wannan kiran ba nan kaɗai ba ne Allah maɗaukakin sarki yake haɗa imani da takawa mu ba kafin wani umarnin ya biyu ba yayin da irin wannan kiran Allah ya yi shi ya kai kusan waje casa'in a ƙur'ani amma guraren da ya kira imanin da taƙawa ya haɗa su haka to ba su da yawa in mun ɗauki ayar riba da ya ce ya iya hallari na amanu taƙullaha kun ga amanu taƙullaha sai ya ce wa zaro ma baƙi ya minar riba in kuntum mu'mini dama duk inda ka ga wannan to ɗayan biyu zai fito ko dai za a ce maka kai ko za a ce maka ka bari sannan za mu ga Allah yana ce mana ya ayu ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa musulmi sannan Allah ya ce mana ya ayu ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida sannan za mu ga Allah ya ce mana ya ayu ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu am ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat wa wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wayannan sune guraren alqur'ani to za ku ga in ya hada imanin da taƙawa a daidai lokacin za ka ga ko dai za a ce maka kai ko a ce maka ka bari wannan da ke gabanmu ittaku bayan taƙawan shi ma umarni ne to wabtago ilaihi wasila umarni ne ka nemi abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah da bukatunka sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna hani kakka kuskura kai wa kanka ka sassaba in za ka mutu to ka mutu kana riƙe gangan riƙe da addinin musulunci sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida shi ma umarni ne in za ka faɗi magana ka faɗi magana da take ta dace da daidai sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu ma as-sadiqin ka nemi tawagar masu gaskiya ka shiga cikin su sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi sai aka sake maimaita shi imani din sannan nan aka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah to wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadi kowa i duba ya gani wani aiki yake ma kansa dan gobe alkiyama ka duba ka gani kuma malamai sun ce Allah ya kira gadan gobe ne kamar yadda yau asabar muke da tabbas lahadi za ta zo gobe kuma tana da sauran zuwa to haka alkiyama take a gurin Allah shi yasa kawai ce mata gadan gobe ka ɗauka abin ko yana da wahala al'imamu ibn jarir tabari yake faɗa ya ce ya ani jalla sana'uhu bi zalika abinda Allah ke nufi da wannan ya ayyuhal ladina sadaqullaha wa rasulahu ya fi wanda kuka gaskata Allah da manzan Allah fi ma akhbarahum cikin da ainihin wato suke ba ku labari wa wa'adahum min as-sawabi da abinda suke muku alƙawari na cewa in kun yi kaza akwai lada aw aw wa au adamin al'iƙabi da abin da Allah ya yi muku ƙyacewa na ukuba sai ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah yace ya ƙulu ajibullaha fi ma amarakum ku karba ma Allah cikin duk abin da Allah ya hana ku ya ce ku bari wa anhaakum bitta'ati lahu fi zalika sannan ku yi wa Allah da'a cikin barin wannan abu wa haqqiqu imanakum sannan ku tabbatar da imaninku wa tasdiqakum rabbakum sannan ku gaskata ubangijinku wa nabiyyakum da uba annabinku bisalih min a'malikum kowa yayi kokarin ya aikata aiki mai kyau to banda nan gurin da sai da yayi kira to zamu ga wurare da dama Allah madaukakin sarki sai ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun menene ma'aunin da kake zama waliyi na Allah sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun shine ma'aunin nan ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum alladhina amanu wanda suka yi imani ga takawa shine kawai ke sa shekul islam ibn tamiya yake ta man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. in dai kana da imani kana kai muttaqi ne ba kwasta ake nada ake nada ba a sa wani mutum yana zazzara ido kan wasu sun naɗa wani shine wali a gashi nan za mu ga Allah ya ba mu labarin annabi salih Ta ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله fa هم fariqan يختصمون da ya je ya ce su bauta ma Allah sai ga gida gari ya dare ki da ana ta rikici dan dole dama tsakanin tauhidi da shirka sai an samu rikici tsakanin bid'a da kishiyar bid'a dole sai an samu matsala ya ce musu ya qawm ya ko mutane na lima tasta'jiluna bis ya ta ƙabalin hasana me yasa kuke neman gaggauto da mummunan abu kafin kyakkyawan abu domin mutumin da ana zaune ya ce Allah ya kawo bala'i kaga ai yana neman mummunan abu laula tastaghfiruna Allah me yasa ba za ku nemi gafaran Allah ba la'allakum me ja musu ayan kazi wa kana fil madinati me Allah ya faɗa a gaba wa kana fil madinati allah sai ya cewa wa kana fil سيأتي a cikin wannan garin da Annabi Salihu yake akwai kwamiti na mutum tara a garin maballata ne kuma ba gyara suke ba wannan yasa a wannan kwamitin suka zo suka kafa a wannan kwamitin

kuma a wajen mitin ɗin Allah yake ta qasamu billahi sai da kowa ya rantsuwa da Allah ya ɗauki alƙawari yace abin da ya kamata mu je a yi masa lanu bayi tannahu wa ahlihi a je a kashe shi da shi da iyalansa baki ɗaya. idan mun sa an kashe shi da daddare sannan mu dawo umma lana qulanna liwalihi sannan mu faɗa ma ɗan uwansa mu ce ma shahidina ma alika ahalihi wallahi ba mu san yadda aka yi ba aka kashe iyalansa mun kafa kwamitin bincike sai an ɗauki mataki wa inna da sadiqun kuma wallahi wannan magana da muke faɗa muku ba mu san abin da ya faru ba gaskiya ne da suka ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر مي makaru suka kulla dabara makaran wanda za su kashe annabin Allah da shi da iyalansa wa makarna makaran muka ka shirya dabarar da zamu kubutar da shi da shi da mutanansa wa la yash'uru amma Allah ya ce ba su ba su san irin dabarar da mu muka kulla musu ba Allah ya ce fanzur ka kalli kaifa kana aqibatu makari ƙarshen makircin da suka kulla da ya koma kansa kansu Allah ya ce an anna da wa qaumahum ajimai. mun darkace su da mutanensu ga baki ɗaya. sai Allah ya ce fatilka ya khawiyatan bima balam ga gidajen nan Allah ya ce mun rurrusa saboda zaluncin da suke Allah ya ce inna fi zalika laayatin laayatan liqaumin ya'lamun a cikin wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi akwai abin lura amma fa ga mutanen da suka san girman Allah sai Allah ya ce wa an jainan ladina amanu wa kanu yattaqun sai muka tseratar da waɗanda suka yi imani kuma suke da takawa imani da sannan wani wajen Allah ya ce wa amma samud fa hadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda da haka fa asaratuhum as-sa'iqatu al da al-hun bima kanu yaksibun wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun su ma haka Allah ya ce muka tseratar da masu imani da takawa Da wannan yasa mu ga Allah yana ta ce mana walau anna ahlul qura da mutanen wani gari amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da za su imani su yi taqawa to da mun bude musu kofan albarkoki ba baraka ba barakat albarkoki da yawa amma ina mutane sun karyata sai matsala ta biyo ba da haka mu ga yana ce mana وكلوا من ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون وتشا ابن الله يا ازرتا كو دشي sannan ku ji tsoran Allah da ku kuka imani da shi masu sihiri da ya gama magana da su cewa yayi walau annahum amanu wattaqu lamasubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun da a ce sun yi imani sun yi taqawa da abin da za su samu na sakamako a wajen Allah ya fi haka sannan gabaki ɗaya Allah ya ce mana wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun dan da zaka samu a wajen Allah ya fi zama alheri ga waɗanda suke suna da imani suna da takawa da haka malamai suka ce duk abin da ya shafi takalifatu da Allah ke dora wa dan adam ya ce yayi ko ya bari to ya kunshi abubuwa ne guda biyu babu na uku na farko akwai tarkul manhiyat barin duk abin da Allah ya hana ka ce ka bari wanda da wannan ne aka yi ishara a cikin wannan ayar da ya ayyuha allazina amanu sai aka ce ittaqullah na biyu shine akwai fi'ilul ma'amura aikata abin da aka ce maka kai wannan shi kuma ya kunshi wabtagu ilaihil wasila. na haka malamai suka ce dama ma'aunin da za ka gane cewa kai matsiyaci ne a lahira ko ba matsiyaci ba ne kai to sai ka auna kanka da ma'auni biyar to wannan ma'aunin biyar yana daga ciki wannan guda biyu na farko Allah subhanahu wa ta'ala zai dama jarrabe ka a duniyan nan da umarni za a ce maka kai kuma za a sa ido za a ga alaƙarka da umarnin Allah wajen yi sannan za a ce maka ka bari za a sa ido za a ga alaƙa ka da umarnin Allah wajen bari sannan wani lokaci abinda aka ce maka kai sai a zo a zagaye shi da abubuwa masu wahala wani lokaci abinda aka ce maka ka bar shi sai a zo a zagaye shi da abubuwan da ranka take so dan ka gane tun kana ciki dama da Allah ya ce nabtali za mu jarrabe ka dama in ba ka son matsala to kakka zo duniya daga ran da mamaka ta yunkura za ka ce na kuɗa ka tana in ka ce mata a'a tana in ka ce a'a ba za ka duro ba amma kana durowa duniya masifa ta farko da za ka ce karo da ita ne za a samu wata unguwar ga malam sanar nan zami a datsi cibiyar mutum da reda ko almakashi ta ga masifa ta farko kenan ku masifa ta bi kenan ta farkon kana durowa da inya inya mutum zai ta biyu a nemo na almakashi ko reza a datsa cibiyar mutum ta uku a nemo wani ruwan zafi a danna mutum a ciki yana fa zuwa duniya yake cin karo da wannan matsalar. ka gani so sannan abu na uku za a jarrabe ka da samu sannan za a jarrabe ka da rashi sannan za a jarrabe ka da yin laifi a gani za ka koma zuwa ga Allah ka tuba ko ba za ka yi ba za ka auna kanka da kyau ka gani me alaƙa ka da waɗannan abu biyar wasu an ce su sun ki wasu an ce su bari sun ki bari wasu an jarrabe su da matsaloli sun ki haƙuri wasu an musu ni'ima sun ki godiya wasu suna ma Allah laifuffuka ba su ma yadda laifin da suke laifi ba ne na su dawo su gyara kaga akwai rigima to shine sai Allah ya ce wabtagu ilayhi Wasila. ku nemi tsani zuwa ga Allah to shi yasa anan ne wasu ke yin cuwa-cuwa sai suka ɗauki kalman alwasila suka fassara ta da tawassuli shine a cewa wani dan datin ana maganar tawassuli a da annabi har aka dawo kowa ma da shi ake to shi yasa nan wajen sai na ɗauko tafsiri kaga firiya da tafsir na Shehu Ibrahim wannan kuma tafsiri ne na ibuna Arabi sannan wannan kuma na hajjil balaga ne na 'yan shi'a duka za ku ji mai malamai suka ce akan wannan matsalar don kada ka zo kai magana wani ce ai wahabiyawa ne rabu da su wahabiyawa ne to na farko babban malami na tafsiri al'imamu ibn jarir tsabari da ya zo kan wannan ayan ya ce wabtago ilaihil wasila ya ce ya ƙula Allah yana cewa wani san mu haka muke tafsiri tafsiri komawa magabata ake mai magabata suka ce ba in baya ba fakalafa kalafa min ba alaihim khalfu watlubu sai ce ku nemi alqurbata ilaihi kusanci zuwa ga Allah ta yaya sai ce bil amali ta hanyar aiki bima yurdihi da da zai yadda da Allah din kenan ba a zauna ba ana dan alfarmawa ne shi wanan da ya samu alfarma a gurin Allah aiki ifa. shi ya yin aiki ya zauna yana Allah dan wane dan wane sai yace wal wasila hiya al fa'ila min qawl al qa'il maganan mai magana da yake cewa tawassaltu ila fulanin bi kaza sai yace bi ma'ana taqarrabtu ilayhi na kusance shi yace wa minhu qawlu an tarata daga ciki akwai maganan an tara da yake cewa innar rijala lahum ilayki wasilatun an ya'khudhuki tahallaki takahali wata yana faɗar wata mata ne ta inna rijala lahu lalle su mazaje gare su ilaiki zuwa gare ki wasilatu suna neman kusanci an ya kuduki ta kahale wa sai ce ya anibil wasila shine alƙurbatu kusanci kenan in mun ɗauki maganan al'imamu ibn jarir tabari ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila shine ku nemi aikin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah ba a zauna ana cewa Allah dan wana dan wana ba sai yake cewa minhu qawlul akhar daga ciki maganan wasu daga cikin mawaka cewa idza ghafalul washuna udna li wasnina wa adat tasafi bainana wal wasailu sai yake sannan qala al-labid ash-sha'ir aran nasa la yadruna ma qadru amrihim ala ilallahi dhi lubbin ila Allah wasilu daka dukkan wa'annan da ma'anan al-qurbatu kusanci babban malami na tafsiri Aminu Shinkiki a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan fi Ilahil Qur'an bil Qur'an me yake cewa yace faɗin Allah da yace wabtagu ilaihi al-wasila sai yace in ilam sani anna jamhurul ulama'i da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa ala annal murada bil wasilati huna abinda ake nufi da wasila a nan wajen yace huwa al qurbatu ila Allah ta'ala shine kusanci zuwa ga Allah amma ta wata hanya shine bimtisali awamirihi ta hanyar bin umarnin Allah wasila bi nawahihi da kuma nisantar abinda Allah ya hana sai yace ala wafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya dace da kuma yadda annabi ya zo da shi daga gurin Allah bi ikhlasi bi ikhlasin fi zalika lillahi ta'ala kuma kai dan Allah sai yake cewa li anna hadha wa'dahu huwa at-tariqul muwassilatu ila rida ila ridallahi ta'ala domin wannan ita ce kadai hanyar da za ta kai ka zuwa ka samu kusanci zuwa ga Allah in Allah ya ce ka yi abu kai in ya ce ka bari ka bari sannan ka yi don Allah kuma ka yi akan karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa nailu ma inda hu da samun abin da ke gurin Allah din min khairin duniya wal akhirah na alherin duniya da lahira sai ya ce wa aslul wasila asalin alwasila shine at-tariqu hanya allati tuqarribu ila shay wacce za ta kusantar da kai zuwa ga abu wata wasilu ilaihi wacce za ta sadar da kai zuwa ga abu sai ce a sai ce wata wasilu ilaihi wahiyar amalu asali shine aiki mai kyau sai ce wannan bi ijma'il ulama da ijima'in malamai li'annahu la wasilata ilallahi ba za ka taɓa samun abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah ba yace illa bi ittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar bin manzon Allah kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa turqul huda masdudatun illa ala man amma hadha al-wahyi wat tanzila duk wata hanya da wani dan adam zai biya sadu zuwa ga Allah to hanyar an toshe ta sai in ya dawo ya bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa ala a akan wannan fal ayatu wa innan ayatun mabniyatu lil murad min al wasila kathira ayoyin da suka zo suka gina cewa ga abin da ake nufi da wasilar nan suna da yawa a cikin ƙur'ani tunda an yadda cewa ƙur'ani sashin sai yana fassarawa sashi ce Allah ya ce mana wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu sannan Allah ya ce qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni sannan Allah ya ce qul atiiu Allah war rasul irin wa'annan sai ya ce an ruwaito daga abdullahi ɗan abbas yana cewa annal murada bil wasila alhajja ita ce bukata kenan yanzu idan mun ɗauki maganar abdullahi ɗan abbas a matsayin sa na turjumanul qur'an alhajja bukata ko yanzu muna da ma'ana guda biyu a ƙarƙashin ayar alqurbatu kusanci sannan almi alhajja ita ce bukata sai ya ce walamma sa'alahu nafi'ul azrak hal ta'rifu al arab yayin da nafi azraq ya zo ya su tambaya suka yi masa doguwa kawaris ne daga cikin su yace masa har ka ko ka larabawa suna faɗar wani abu dangane da wasila an shada lahu baita antara sai ya kawo wannan baitin na antara yace inna rijala lahum ilayki wasilatu yace ya'ani lahum ilayki hajjatu sai Abdullahi dan Abbas ya fassara kalman hajja a wajen da ma'anar bukata sai Allah mata ya yace wa ala hadal qawli alladhi ruya an ibn abbas akan wannan zancen da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas fal ma'ana wabtagu ilayhi alwasila wasila zuwa ga Allah shine waslubu hajatakum min Allah ku nemi buƙatar ku a gurin Allah sai ce li'annahu wa'adahu domin Allah shi kadai huwa ya yaqdiru ala ihta'iha in kana neman haihuwa sama da ƙasa kowa ya san ba wanda ya baka haihuwa in ba ba kenan kaga fassara Abdullahi dan Abbas hanyar tana kai da haka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila shine duk wanda yake da bukata ya neme ta a gurin Allah Shi kenan. sai yake cewa wa mimma yubayyinu ma'ana hadha alwajh na daga cikin abin da ke bayyana wannan fuskar fadin Allah da yace innal ladina ta'buduna min dunillahi wanda suke bauta ma wani wanda ba Allah ba la yamlikuna lahum rizqan basu mallakiwa ba sai ce fabtahu inda Allahin rizqa idan kun tashi ku nemi arziki a wajen Allah wa abudu washkuru la da kuma ga Allah yana faɗa yana ta was'alullaha min fadlihi a suratul nisa'i sannan ga manzon Allah ya koya Abdullahi dan Abbas din yana karami cewa idza sa'alta fas'alillah in zaka nemi abu to ka nema a wajen mai a wajen Allah to shine da ya gama sai ce qala muqayyiduhu afa anhu ɗaya daga cikin malamansu yake cewa a ta haƙiƙu tabbatar da abin da yake daidai fi ma'anar wasila huwa ma za ha ilahi ammatul ulama abin da mafi yawancin malamai suka tafi a kan shi min annaha ha a taɓarrubu ilallahi ta'ala cewa neman kusanci zuwa ga Allah bil ikhlasi lahu fil ibada ka tsarkake Allah ga ibada ala wafi ma ja'a bihin rasulu sallallahu alaihi wasallam akan yadda annabi ya zo da ibadar daga gurin Allah magana wani abu malamai suna da wata ka'ida cewa al-ikhlasu wahdahu la yakfi ikhlasi shi kadai a wajen ibada bai wadatarwa shi yasa muna da ma'auni ɗaya, dayan kuma sai an tafi lahira ka shigo masallaci kayi sallah sallah ana buƙatar kayi dan Allah sannan ka yi sallah akan karantawar manzan Allah idan ka shigo masallaci kai sallah ya saba wa sunna wannan aikin zahiri ne muna iya ganewa mai hukunci amma abin da ke zuciyarka dan Allah kai ko ba dan Allah kai ba wannan kuma sai an je lahira shi zai hukunci ko ba shi zai hukunci ba shi zai hukunci to in ka yi aiki dan Allah amma ba yadda annabi ya karanta ba matsalar ba ta idan ka yi aikin yadda annabi ya karantar a zahirinsa amma zuciyarta babu Allah matsalar bata ta warware ba sai yace wa tafsir ibn Abbas maganan Abdullahi ɗan Abbas Dakilin fi hada ya shiga cikin wannan لأن دعاء الله والافتحال إليه domin neman abu a wajen Allah da kuma nacewa da yin addu'a fi talabil hawa'iji wajen neman biyan bukatu min a'azami anwa'i ibadatihi allati hiya alwasila ai yana daga cikin mafi girman hanyoyin da suke kusantar da dan adam zuwa ga Allah tunda ai Allah ne ya shela da kansa yace wa qala rabbukum ud'uni ku nema ni dan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib duka gurare a qur'ani in ka cire wannan idan irin wannan uslubin na tambaya yazo idan babu ne na fatawa za ku ga Allah zai ce wa annabi kul ka ce kaza wa yas'alunaka an kaza Allah zai ce kul kaza amma wannan mawkifi ne da Allah bai buƙatar wani mahalunki ya shiga tsakani tsakanin dan adam da Allah da yace wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun ko bai ce fa kul inni kaza ba a'a bai faɗa haka ba dan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a buƙatar ya shiga wannan tsakiyar tsakanin dan adam da Allah madaukakin sarki sai yace wa bi hadha tahqiqi da wannan tabbatarwa din ne ta alamu zaka san cewa annama yaz'amuhu kasirun min malahidati atba'il juhali abinda da yawa daga cikin mulhidai karkatattu mabiya jahilai suke faɗa almudda'ina littasawuf wanda suke da awar sufanci min annal murada bil wasila fil aya wai abin da ake nufi da wasila a wannan ayar ash-shaykhu wai ka samu shehin malami allazi yakunu lahu wasita bainahu wa bain rabbih wai wanda zai zamanto shine tsakiya tsakaninka da Allah yanzu da kun ji tafsirin bagabata abu biyu wabtagu ilayhi alwasila shine at-taqarrub wal haja ka nemi abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ta hanyar aiki mai kyau in kana da bukata kakka neme ta gurin kowa ka neme ta wajen wa amma su tafsirin su wasu daga cikin su a'a ka nemi shehi shirin shi ne wabta gu ilaihil wasila shi shayin shi zai zama tsakiya tsakanin kai da wa kai da Allah sai yake cewa min annal murada bil wasila fil aya الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والأمى يتولى فقونيان تكن جاهلتي لمكوتا وزلال مبين لكم قتا مبيني wa tala'ubun bi kitabillahi ta'ala kuma wasa da qur'ani wattakhadul wasa'id min dunillahi a ɗauki wani mutum a ce a dinga kashi ya zama tsakiya ba Allah ba wanda inda babu wani mahaluki da ya kamata ya zama tsakiyar min usuli kufr al-kuffar dama usul ne na kafirai kama sirra bihi ta'ala fi qawlihi anan kamar yadda zamu ga Allah yana faɗa yana cewa inda ka tambaye su والذين اتخذوا من دونه اولياء لا سيما كما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى da kuma faɗin Allah da yake cewa ya kulu haula shufa'una haka za su fada sai ya ce fa yajibu ala kulli mukallafin fa yajibu biya wajaba ga duk wani mukallafi an ya alama ya san cewa anna tariqal muwassila ila Allah wa jannatihi ila hanyar da za ta sada ka zuwa ga Allah da aljannarsa wa rahmatihi da rahamarsa fi yattiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam ita ce bin manzon Allah wa man hada an zalika duk mutumin da ya karkace ma wannan faqad dalla sawa'a sabili ya ya kauce wa tafarki madaidaici yace laysa bi amaniyikum wala amani ba da gurin da kuka yi ba kawai da mutum ya yi gurin abu kaza in irin wannan gurin ne ahlul kitabu sun riga ku idan su jikokin annabawa ne shi yasa sai Allah ya ce man ya amali su'an ba ruwan Allah ko kai dan waye in kai ma Allah mummunan abu aka je lahira wuta zai saka ba abin da ya dama Allah da kai dan wane ne kai kana da alaka da gidan wani babu ba zai taɓa yiwa ba sai yake cewa a wannan shine sai yace wa zahiru annal wasila fi baiti an tara ma'anaha a taƙarru aidan ilil mahabu. mahbub shine kusanci zuwa ga wanda yake abun so ne mun san cewa Allah san sa ne asali duk wanda ka sani wanda ba Allah ba san sa ba asali ne, rashin ne san Allah wataƙila kana iya cewa annabi in ce maka hashi domin Allah da ya gama cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillahi san annabi reshe ne na sanwa muna san annabi ne dan Allah madaukakin sarki ya ce a so shi shi yasa wanda Allah ya ce a ƙi shi dole mu ƙi shi dan kin ibada ne haka wanda Allah ya ce a so shi za mu so shi dan san sa shi ma ba to shi yasa muka fi san annabi sama da kowa saboda san annabi sallallahu alaihi wasallama ibada ne sai yake cewa li'annahu li'annahu wasilatu linail al-maqsud minhu domin wannan tsari ne da zai kai ka zuwa ga abin da ake ainihin wato nema wannan maganan wannan maganan al-imam maganar safi sai yake cewa an anshada baita an tara al-madhkur ibn jarir wal-qurtubi wa ghayruhuma li hadha al-ma'na allati dhakarna har tafsirin al-imam al-qurtubi in ka koma zaka ga sun kawo wa jam'ul wasila shine al-wasa'il wa minhu qawl ash-sha'ir idza ghafala al-washuna udna li wasmina wa adat tasafi bainana wal wasa'ilu sai ce wa hadha alladhi fassarna bihi alwasila wannan abin da muka fassara kalman alwasila da shi huwa ma'ana aidan fi qawlihi ta'ala shine ma'ana abin da yazo cikin fadin Allah ta'ala a suratul isra'i da yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila wayancan da kuka koma kuna bauta masu ma san musulunta yanzu aikin alheri suke neman kusanci suke zuwa ga Allah ayyuhum aqrabu rahma ko ayyuhum aqrabu min wa yarjuna rahma sai yace wa laysa al-muradu bil wasila aidan al-manzila allati fil janna ba ana nufin wasila ba matsayi a aljanna allati amarana sallallahu alaihi wa sallama an nas'ala lahu Allah an yu'tiyahu iyaha ba wanda annabi yace mu roki Allah ya bashi ba tunda kalman alwasila din tana iya daukar wata ma'anan a wani gurin amma anan shine ma'anar da take nufi wanda za mu zo mu ji mai ibnu kasir ya faɗa ya ce nabdullah an yi utiyahu iyaha muna roƙon Allah ya ba annabi wannan matsayin li'annahu ko li'annaha la tanbaghi li abdin wadamin wannan matsayi ne da annabi ya faɗa yace bata dace da wani ɗan adam a doron ƙasa ba sai shi wa huwa yarju an yakuna huwa kuma annabi yace ina fatan ni ne zan samu wannan matsayi al-imam ibn kasir da ya zo sai ya ce ya ƙulu ta'ala amirin ibadahul mu'minuna bi taqwahu Allah yana umartar bayansa da su ji tsoronsa sai yake cewa wahiya idza urinat bi ta'atihi kana al-murad biha al-inkifaf an al-maharim wa tark al-manhiya in aka kawo kalman imani da taqwa aka hada su yace to tana nufin shine kifuwa abinda Allah yace ka bari ka bari abinda yace kai kai sai ya ce wa ba a da hawa ta wabtagu ilaihil wasila Allah ya faɗa bayan wannan ya ce ku nemi alwasila sai ya ce su fiya sauri ku duba ku gani ba magabata ake cewa sun ce a'a ba wani ba maganan mafarki ake kawo maka ba ba kuma magana bace ta aljanu yawa magana ake kawo maka ta magabata an tsalaha an atsa alibun abbasin ai alƙurba وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن الزبير وابن زيد وغير واحد وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته ونمك سنشي زواج الله تحنير أيك الدعاء والأمل دكما ين أيك بما يرديه دا أبن الذي يردد الله يتي وقال أبو زيد أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة yace wa hadha alladhi qalahu ha'ula'i a imma. wannan abinda malaman tafsiri suka faɗa yace la khilafa bainal na fihi malaman tafsiri ba su saɓani ba akan wannan in kaga wani tafsiri an fassara maka kalman wasila an fi a nemo wani shehi a saka a tsakiya ya zama shi ne tsani tsakanin kai da shi da wa to wannan tafsirin yan baya ne Baka lafa min ba'dihim sai da 'yan mutanen kirki suka wuce 'yan baya suka zo daga baya sannan aka fara wannan karatu ya kawo wa'annan baitakan cewa idan gafalal washu na udna li waslina wa adat tafafi baina da wal wasailu sai ce wal wasilatu hiya allati yutawassalu biha ila tahsil al maqlub ita ce abinda ake riƙewa ta kai ka zuwa ga abinda kake nema kana neman ka samu yadda Allah ko kana neman ka shiga aljanna da Allah ko to tunda kana neman wannan a gurin Allah to ana buƙatar aikin da zai sada ka zuwa ga wannan abu to shine sai yake cewa wal wasilatu aidan alamun ala a'la manzilatin fil janna yace wa hiya manzilatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan akan ce wasila wani matsayi ne a aljanna kuma wannan matsayin annabi ne kaɗai ke da shi a wajen Allah ya ce wato a gidansa wa hiya aqrabu amkinati aljannati ila al'arsh shine gurin da yafi kowane guri kusa da al'arshin Allah sai yace wa qad sabata fi sahih al-bukhari kun ga haka ake yin addini in ka faɗi magana sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce magabata sun ce min tariqi muhammad bin al-munkadir an jabir bin abdullahi qala yake cewa annabi ya ce man qala hina yasma'u nida duk mutumin da ya ji lokacin da ake kiran sallah Allahumma rabba hazihi dawati tamma was salati qa'ima nan wajen da muke faɗa kullum muna cewa ati muhammadin lil wasila to wannan matsayin shine muke cewa Allah ka ba annabi muhammad to a babin tawadu ne annabi yace ina fatan in kasance ni nake da wannan matsayin kuma annabi ne kadai yake da shi dan muna da matsayi na kulla wannan matsayin na kulla mutum biyu ne kadai suke da shi Allah ka ji kan alfazazi da yake kallon annabi yake cewa hawal waja ko hawal fakara min wajahaini hubbin wa kullati annabi ya tattaro daraja ta fuska guda biyu shi habibullahi ne kuma shi khalilullahi ne to sun yi musharaka da shi da annabi ibrahim annabi ibrahim Allah ya ce masa Allahu ibrahima khalila shi kuma annabi ya ce inna allaha ittakhadha ni khalilan kamar ittakhadha ibrahima to sai wannan alwasila din wanda shine almaqamul mahmud wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka to annabi ne kadai yake da wannan matsayin a wajen Allah sannan al-imam ibn kasir ya kawo hadisan da suke tabbatar da wannan cewa shine ainihin wato alwasila din da Allah madaukakin sarki yayi magana to yanzu nan wajen yadda na ga lokaci yana hararar mu shi ibnu arabi al-hatimi as-sufi wanda gashi nan abinda za ku ga suna faɗa masa kaga tafsirin nan dukkan abinda muke faɗa na reference in ka ce za ka ta kwaso littattafai to teburin nan kullum za a ta zika shi da littafi ya rasu jira ɗari shida da talatin da takwas suna ce masa a shekul akbar muhyiddin wato bin ali bin Muhammad ibn Ahmad bin Abdullahi at-Ta'ifi at-Ta'i Arabi at-Ta'i al-Hatimi Arabi akwai ibn al-Arabi ne da shine mai wanda ya rasu jira 500 da wani abu to bari ku ji da ya zo fassara wannan ayan wabtagu ilayhi al-wasila yadda ya fassara ta shi saboda sufi ne sufin nan irin mulhidai amma kuma gulatu amma kuma kun ga abin da suka saka a tafsirin a bangonsa a shekul akbaru muhiddin shi raya addini mai da ya zo nan wajen ya ce ya hallazi na amanu taƙullaha sai ce bi taskiyati ku ji tsoron Allah ta hanyar taskiya to wataƙila za ka ɗauka taskiyar tsarkake kanka irin yadda ake nufi ko sai ya ce wabtagu ilaihi wasila shine sai ce bitahliya ta hanyar yin kwalliya sai ya ce jahidu fi sabilihi sai ya ce bi mahwi sifati wal fana'i bizati ta hanyar ka shafi wato sifan Allah da kuma zatin Allah wajen fana'i wannan kana ji ka san yare ne nawa wannan kalmar bi mahawis sifati wal fana'i bizati magana ce ka shiga cikin Allah ka narke ka zama da kai da Allah ba bambanci shine ya faɗa yace la'allakum tuflihuna min zuhuri baqa'i sifati waz zati ma fil ardi ya kawo wannan magana to wannan fa haka fa suke yin irin wannan tafsirin na baɗini wannan maganar da shi ibnu arabi ya faɗa amma bari ku ji abin da shi shehu ibrahim ya ya faɗa a cikin firiya da tafsir gashi a mujalladi na ainihin wato biyu bari mu ga mai shehu ibrahim inyasi yake faɗa da ya zo kan wannan ayan ya ayyuhal allazina amanu wato wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusanci zuwa ga Allah shin magana ina ayi tawassuli ko ku a'a magana ce za ku ji irin yadda yake a tafsiri haka yake gashi shi shi sa na jama wajen layi haka yace ya ayyuhan ladina amanu taqullaha sai ce kafu iqaballahi ku ji tsoron hukumar Allah bi an uhu. sai yace wabtagu sai ce utlubu ku nema ilaihi Wasila sai ce ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi abinda zai kusantar da ku zuwa ga Allah na hanyar yi masa da'a sai yace ja'ala kalimatai ne. Allah ya sanya tafsirin kalmomi guda biyu shay'an wahidan abu ce yace ittaqullaha wabtagu ilaihil wasila. sai ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah bi tarki nawahihi abinda Allah yace ku bari ku bari wabtagu ilaihil wasila. ku nemi kusanci zuwa ga Allah bi amali ma yuqarribukum ila Allah ta'ala da aikata abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah sai ce bada abin takawa Allah ya fara da takawa wal murad bihi huna abinda Allah ke nufi da ita anan tarku ma na Allahu anhu tabaraka wa ta'ala duk abinda Allah ya ce ka bari ka bari yace saboda dab'ul mafasid muqaddamun ala dalbil masalih tun kuɗe ɓanna shi ake fara gabatarwa kafin janyo amfani shi yasa a nan wajen yace hiya tasi'atu wal 20 min al-qawa'id al-fiqhiyya li Sheikh Ahmad Zarka zarqa al-Hanafi sai yace wabtagu Ilaihil wasila sai yace i'malu ta'at ta'atin ku aikata aikin da'a tuqarribukum ila Allah tabaaraka wa ta'ala zulfa wacce za ta kusantar da ku zuwa ga Allah sai yace alwasa'ilu ila Allah ta'ala hanyoyi zuwa ga Allah istalafu malamai sun ƙara wa juna ilimin fiha a ciki faqalu suka ce kullu amalin ya amaluhu al-insanu duk wani aiki da ɗan adam zai aikata min nawafilul khairi na nafilolin alheri yakunu wasilatan bainahu wa bainal lahi ta'ala yakan zama tsani ne tsakanin ka dawa kun ga anan bai she shi Ibrahim bai ce ka koma kana cewa Allah dan wani dan wani ba yanzu yana kokarin fassara maka wabtagu ilaihi alwasila da ma'anan me aiki ake aiki ake tashi ayi aiki ake sai yake cewa a wa qara'ana fil qur'ani thalatha ayat mun karanta a cikin alkur'ani ayoyi guda uku kullu ayatin tadammanat wasilatan ila Allah baraka wa ta'ala kowace hanya aya ta kunshi abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah sai ya kawo ayar kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yace alimna anna ittiba'an fi jami'il aqwali wal af'ali mun san cewa bin annabi a duk cikin magana da aiki Ya taƙarraba al-insanu ila Allah ta'ala ne abin da zai kusantar da ɗan adam zuwa ga Allah wa qala yake cewa Allah ya ce aya ta biyu Wasu saka nafsaka ma ya yad'una rabbahum birka, ghadati wal ashi na wajaha. sai yace musahabatu salihina kayi abokantaka da mutanen kirki ba wai ka ɗauki mutanen kirkin ka sa su zaman tusu su ne tsani tsakaninka dawa ka ce Allah dan wani dan wani ba sai yace wattiba'i wattiba'u sabil man anaba ilai kuma bin tafarkin wanda suka koma zuwa gare ni a <clears throat> ah, haka wattiba'u sabil man anaba ilayya sai yace a ila musahabati ahli dhikri wal arifina billahi zuwa ga mu abokantakar ma'abuta zikiri da wanda suka san Allah kaga sai ya shigo da wani abu wanda in ka koma duk malaman tafsiri ba wanda ya faɗi wannan sai yace qala ahadus salihin inda mautihi ɗaya daga cikin mutanen kirki ya faɗa sanda zai mutu ya ce usikum bi wallahi, fi sirri wal ina muku wasiya ku ji tsoron Allah abu da bayyane wa bi qillati ta'am da karanta abinci wa qillatil manam da karanta bacci wa qillatil kalam da karanta magana sannan wa hijranil ma'asi wal asam da kaurace wa zunubi da sabo wa tarki shahawati madal ayyam da kuma kaurace wa sha'awa tsawon lokaci ومجانبة وصحبة السفهاء من الأنام da kuma nisantar wawaye a daina abokantaka da su sannan sai ya ce wa bi batu salihin al da abokantaka da mutanen kirki sai ya ce wa khairun nasi manyan yanfa'un nasa wa khairul kalami ma qalla wa dalla sai ya ce wa alam ka sani annan nafi'a abin da yake mai amfani huwa taqwa shine tsoron Allah Walmanji, abin abinda zai tseratar da kai huwal amal salihu shine aiki mai kyau wal iman sahihu da imanin ingantacce wannan maganar Fasho, ibrahim yas ne yake yin ta fa a cikin littafin safiriya na tafsir sai ce, la hasaba wala nasaba ba wata nasaba ko dangantaka yace wala yagurranna kuma shaytanu bi kasarati mafakiri aba'ikum wa ajdadikum kada ku kuskura wai alfahari da iyayenku da darajar ku ya ruɗe ku Ya ce innal bawla asluhu alma a tayyib fitsari da kake gani ai asalinsa ruwa ne mai kyau dan adam in yana fitsari ba ruwa mai kyau ya sha ya fitsari ma as-safi tatacce ce wallahu yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita ai haka shi Ibrahim ya faɗa magana doguwa to malam Ali yana nuna cewa lokaci yayi gobe za mu kawo maganganun wasu malaman nan ma a littafin yin shi'a ne na ajul balaga za ka ji abin da suka ce sai da na ali ya faɗa ka ji me